أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يوشاء فوت رمضان إجراء من صلى الله عليه وسلم يبودا يد دري حدود أربعين دبيو كما يو أشرين دبير دوتا هدو ميلادية دبو بيو دا أشرين دبير a wannan majalisi namu da muke gabatar da darasi na daura na musamman a cikin littafin qasidatul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayh littafin da ke batu akan aqida da tarbiyya da kuma gyaran zuciya a wannan masallaci masjid sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu da ke nan tsallakin dogo Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci za mu yi majalisi na sha uku insha Allah ta'ala daidai da kwanakin watan Ramadan. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على استقر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فيقول العلامة آه، ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه فيا ساهي في غمرة الجهل والهوى سريع الأمان عن قرير ستندم أفك أدنا أفك أفك الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تدرم وبالسنة الغراء كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس ليس تفصم تمسك بها مسك البخيل بماله وعد عليها بالنواجد تسلم ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها فمرتئها تيك الهوادث أوخم وهيئ جوابا عندما تسمع الندى من الله يوم العرض ماذا, أجبت ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم وينصب ذات الجسر من فوق متنها فهاو ومهدوش نعم وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم وينسب ذاك الجسم من فوق متنها فهاو ومخدوش وناج مسلم ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل, بين فيفصل ما بين العباد ويحكم ويأخذ للمظلوم ربك حقه فيا بؤس عبد, فيا بؤس عبد للخلائق يظلم وينشر ديوان الحساب وتودع الموازين بالكسء الذي ليس يظلم فلا مجرم يخشى ظلامة ذرة ولا محسن من أجره ذاك يهدم نعم مال ابن القيم رحمة الله عليه zai ci بدا من بياني أكن akan آه، من بياني yake mana na wa'azi da nasihohi da yadda ya kamata mutum ya mu'amalanci duniya da kuma shirin da ya kamata ya malahira to yanzu shi yasa zai karkata kai tsaye zuwa ga cewa ne hanyar tsira titi fa ya sahiyan fi ghamratil jahli wal fa ya sahi ya wanda ya kasance ya rakana الثاني من السهو shi shine mantuwa mutum ya manta da abin da ya kamata yi shi ne ake ci a asjahu shi yasa malaman fikihu suka zaɓa su kira mantuwar da mutum yake yi a cikin sallah suke ce mata asjahu abin da ya kamata mutum ya yi bai yi ba ko kuma ya ƙara wani abin da bai kamata ya ƙara ba ko shi ne asjahu ko kuma ya kwanto kan tabbatar wani abu wanda ya kamata wannan abin ya tabbata to shi na ke ce masa asjahu mai yinsa shi kuma ana ce masa asahi asahi ya wanda ya rafka na fi gamratul jahli ga shi nan a cikin yayi nutsu a cikin tekun jahilci algamra shi ne ruwa ya kai ya kawo shi ne algamratu ruwa ya cika ya tumbace shi ne ake ce masa algamra shi ya sa سكيدا سكيدا الغمر سكيدا الغمر تو الغمر شيني شيني شيني شيني تيكو شيني كوجين دي تكيبات ديكو زعل حسن يشي مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أهدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات misalin salloli guda biyar da ɗan adam yake musulmi kullum daga asubahi zuwa isha'i to kamar misalin wani kogi ne wanda ya cike tun batsi a bakin kofar ɗakin ɗayanku kullum sai ya shiga ya yi wanka sau biyar wato Allah ta'ala yana wanke shi fes daga zunubansa to mahalli shahid a hadisin shine ghamr to ghamra yi nutsu a cikin kogi na jahilci walhawa da san zuciya waɗannan su ne miyagun cututtuka guda biyu da ake ɓacewa ta sanadiyyar aljahal da alhawa aljahal mutum ya ƙi koya idan mutum bai koya ba to komai zai iya aikatawa shine aljahal al-imam al-qayyim rahmatullahi alaihi a cikin nuniyarsa yana cewa wal jahlu da'un qatil wa dawa'uhu amrani في الترتيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني يتي والجهل كاك جاهلتي داء قاتل شيوني من كسع أما ودواؤه أما ما جنين جاهلتي ولن شي ولن جاهلتي أمران متفق في الترتيب متفقان وتأبى ديني قدادي أودن ديرا سن إتفاقي nassun min alqur'ani aw min sunnati abinda ke maganin jahilcin mutum shine nassi daga alqur'ani ko kuma nassi daga sunna wa tabibu zaka alalim rabbani likitan kuma da zai ba mutum wannan maganin ya sha ya warke shine malami wanda ya kasance masanin Allah kuma mai bin dokokin Allah shine alalim rabbani kaga aljahl kenan shauki yana cewa aljahlu la tahya alaihi jama'atu kaifal hayatu ala yadai idrila ai shi jahilci al'umma ba ta rayuwa da shi idan kana neman mala'ikan mutuwa to jahilci ba a rayuwa da jahilci jahilci kashe al'umma yake al'umma ba ta taɓa rayuwa da jahilci ba shi ce duk wanda kuma ya zaɓi jahilci to zai ga abin da da kyau a rayuwarsa to shine aljihar mutum ya koyan abin da ya kamata ya koya kana biyu ne kuma akwai aljahlu almurattab akwai aljahlu albasit aljahlu albasit yana da sauki shine mutumin da bai sani ba amma ya yadda bai sani ba so yake yi ya koya ya iya sayyidina ali radiyallahu anhu yace fa jahilun fa'allimuhu wannan sunansa jahili to in ka ganshi ka karantar da shi tunda yana da shirin ya koya amma aljahlul murakkab فصاحبه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري شي كما جاهلي نينكي بي شيني وند بي سني با كما بي سن بي سني با كاغا با يدا نية يسني شيني وند جاكين شي يتي غار شي دش إيه. جاكين شي يتي غار شي جاكين دشيني جاكين إيه. شي لو عنطف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب ce da a ce zamanin ya adalci to da ni zan rika hawan shi mai gidan nan nawa ba jahilci jaki yake faɗin haka ya ce da a ce rayuwa ta masa adalci to shi ya kamata ya hau mai gidan shi ba mai gidan shi ya kamata ya rika hawan sa ba ya ce da annani jahilun basirun domin ni jahili ne talle ɗaya minti ɗaya amma wa sahibi jahilun murattab amma mai gidana to shi jahili ne minti kaga bala'i to jahilci bala'i to shine yake cewa fa ya sahiyan ya wanda ya rafkana fi gamratil jahli a cikin kogin jahilci wal hawa da kuma son zuciya al hawa son zuciya mutum ya sani ya aje sanin gefe guda shi kuma shine al hawa al hawa inna al hawa lahu al bi aynihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani son zuciya shine kaskanci duk wanda kaga son zuciya ya kayar da kaskanci ya kayar da shi to shine wanda son zuciya ya kayar da shi hatta sunan ai an ce hawa shine rubtawa ai asali wanda ya rubta hawa ka gani ko zaka ba yi da kyau mutum ya sani kuma yake aiki da saninsa yanzu nan ya hada mana su guda biyu ya hada da jahilci sannan ya hada da son zuciya dukkanin su bala'o'i ne guda biyu a cikin al'umma in akwai su to al'umma ta shiga uku Allah ka tsare da mu Sari al'amani wanda ya kasance fari al'amani wanda burace burace suka kayar da shi as-sari'a wanda aka kayar da shi aka bige shi al-masru'u kenan eh, wannan siga ce ta mubalaga ko kuma eh, siga ce ta maf'ulun bihi amma ala wazni fa'il kamar yadda ake ce ma shaitan raji jefaffe ai marjumun kenan fari al'amani wanda ya kasance burace-burace sun kayar da shi al'amani jam'i ne na al'ummiya al'ummiya buri buri ne al'ummiya shi ne mutum ya rika fatan abin da ya san ba zai kamar yanzu misali sai ce ina ma dai kai ya mutu kamar yadda daga wani mahaukaci ana sa shi a social media wai tsohon ma'aikacin gwamnati ne har ya kai matsayin ya kai ina jin ko lafi nawa ne a aikin gwamnatin tarayya ko shi ba zai mutu ba kuma ga yana ya zo na a kujera a falon shi wa jaridu suna tura da shi shi to ina babanka ya ce ya mutu in ji ɗan jarida tambaye shi ina mamarka ta mutu kakanka fa ya mutu cikin 'ya'yanka ba wanda ya taɓa mutuwa ya ce sun taɓa mutuwa to kai ka ce ba za ka mutu zai ce ai shi ba zai mutu ba yi nan fes ya sha kufta abin shi da aikinsa a rigar ya sha da manga ya kafa ta a kai ko shi ba zai mutu ba kaga wannan kana neman mahaukaci number one class mahaukaci to kaga wannan shi ne amma da za ka ce mai haka kuma kila sai ku yi faɗa to shine sami al'amani burace-burace sun kada kai an karibin satandamu ya ce ba za a daɗe ba da sannu za ka yi da na sani in dai biye ma duniyan nan ka zauna a cikinta ba ka yi abin da ya cancanta kai ba ka sa rigar jahilci ko ka sa rigar son zuciya jahilci da son zuciya suka maka asin da asin to shi kenan عتق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرب يتي عتق والله كفرك دقا ونا رقن ودخت يجي دنا الوقت حقيقة لوكتي ياكس الذي ليس بعده wanda bayansa babu wani abu siwa jannati ko dai aljanna aw harri nari ko kuma zafin wutar jahannama tazarramu wanda take ruwa A shuke na ko ko an aje mutum a la'arati wannan tsibirin da Allah ta'ala ya da tsakanin wuta da aljanna to kaga dai sakamakon sakamakon waɗanda za a aje a wajen shine Allah ta'ala zai mai da su aljanna udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun haka za a ce musu kaga gida biyu ake da su ko gidan aljanna ko gidan wuta ba wani gida bayan wannan bayan duk an gama wannan rayuwa ta duniya can ne ko a yi rayuwa ta na'im ko a yi rayuwa ta jahi ko rayuwa a aljanna ko kuma a yi rayuwa a wuta babu wani wata rayuwa bayan wannan duk idan aka gama komai ka leƙa wuta baka ga mutum a ciki ba to yana aljanna in ka leƙa aljanna baka gan shi ba to yana wuta shi ke kuma duka za a riƙa ganin juna yan aljanna za ta riƙa ganin yan wuta yan wuta za ta riƙa ganin yan aljanna duk za a yi فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين nan aboki ne da aboki aboki ɗaya ya ma abokinsa ɗaya nasiha mu zama mutanen kirki mu guji saɓan Allah mu riƙe addinin Allah mu koye shi mai aiki da shi sai ya ƙiji shi abokin har ka mutu to ne na Allah ta'ala yake ba mu labari fatsala abokin kirki sai je leƙa wuta shi kuma yana aljanna fara'ahu fi sawa'il jahim sai ga wannan abokin nasa fi sawa'il jahim a cikin tsakiyar gidan jahannama qala tallahi in kitta la turdi shi lillahi wa inna ilaihi wallahi a duniya sura iska halakar da in biye ma mu taɗe tare walaula ni'matu rabbi da kuntu min al wallahi ba da dan ni'imar ubangiji na da ya mun ba ya tsamar da ni na kuntu min al-muhdari da ina ɗaya daga cikin waɗanda za a halartu da su cikin wuta kaga wannan ayoyin guda uku suna da ban tsoro a game da abota فاطلع فرعاه في سواء الجحيم أي فاطلع, فاطلع الصاحب فرعى صاحبه العاصي في, في سواء الجحيم قال قال الصاحب المطيع قال تالله إن كدت لتردني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين kaga والله ne عتق قدنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة ta ba da الجنة الجنة an kira saboda an zagaye ta da bishiyoyi shi sa sai Allah ta'ala ya kira ta da aljannatu aljanna aw harri narin ko kuma zafin wutar jahannama tazarramu wadda wutan nan ruwa take ana ruru ana rurata sannan makamashin ta hukudu hannasu wal hijaratu da mutane da duwatsu ake hata ta da su ita wutar jahannama makamashin ta ba ba itace bane makamashinta ba gas ba ne ba kalanzir ba ne a makamashinta mutane da duwatsu su za a zuba a ciki Allah shi kyauta shi ne sai ya ci gaba da nasiha sai ya ce wa bi sunnatil garra'i kun mutamassi wa bi sunnatil garra'i da sunnan nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam al garra'i wacce take farasal wacce babu gudi a tare da ita sunnar manzo Allah sama faraci fara take fat babu baki a jiki babu annakiya a jikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa wasallam fara take fat malam abdullahi gwandu yana faɗi a cikin jiniyarsa yana cewa wa sunnatul garra subhun yanjali wal bid'atu sawda'u laylun yaddaji kaga yace wa sunnatul garra subhun yanjali sunna faran nan ta annabi sallallahu alaihi wasallama to subhun yanjali safiya ce mai bayyana safiya ce idan ta zo sai ta yaye duhu amma wal bid'atu sawda'u laylun yaddaji amma ita bid'a baka ce kaman dare take ne duhu eh, mutum ya ruku da sunna zai haskaka zuciyar shi za ta haskaka rayuwar shi za ta haskaka komai nashi zai samu haske annabi sallallahu alaihi wasallam yace lailuha kana hari la yazigu anha illa halik daren sunna daidai yake da safiyarta Lailu lailuha kana haliha la an anha illa hali ba wanda zai karkace ma hanyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda Allah subhanahu wataala ya tabar da shi Allah ya tsare mu kaga shine wa bi sunnati al-jarra'i kun mutamassikan a game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ka zama mai ruku ka rika sunnar manzon Allah sama ka tamomo hiya al-urwatu al sunna annabi sama ita ce igiya alwufqa wacce take mai karfin nan igiya mai karfi ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ودقى شن فسروا عندما لم يسكى يسكى العروة الوثقى السنة سنة domin riko da sunna na lizumta maka za ka yi riko da ƙwar'ani in kai riko da sunnan manzo Allah sama to ba zai yi ka ba Qur'ani ba shi yasa duk masa duk duk wanda ya yi riko da sunna to zaka ga kuma ya rike Qur'ani da gaske magabatan mu abinda suke ka'ida ma idan ka zo ka ce zaka koyi hadisi to ba sa koya maka sai sai ka haddace Qur'ani ibn Abi Hatim Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris الرازي ya ce lokacin da ya zo ya ce ma babansa baba ina son in tafi makka daga garinsu can ma wa ra'an nahar bayan teku sai ya ce masa baba ina son ka bani izini zan je wajen malam wani a makka in yi karatu wajensa ka rubuta min takarda ta shaida in kai masa sai ya ce hatta ta haɓar ƙura'a sai ce sai ka haddace ƙur'ani. يزونا يهدى يهدى يهدى يهدى القرآن بأن يهدى القرآن يتيسي بابنا هدى يتيتو يتي حسي كامن قيام الليل أنني أكي قانا هدى ما هدى يتي كامن يتي كامن سلجة يجا سلجة أشيكار في بابي بابن تفيتو الآن تذهب تفيتو بأن سلجة تشريع تفيتو ce yana zuwa ranar da ya sauka maka sai aka ce jiya jiya malamin ya rasu kaga bai yi asara ba sai ya karɓi karatu wajen wasu malamai yana faɗin dalilin da ya sa da ya ruwaya wajen wannan malamin ba ce shi ranar da ya isa makka sai aka ce jiya jiya na aka sa shi a kushewarsa ya rasu amma kaga ya tsira da ƙwar'ani sannan kuma bai rasa koyon ilimin hadisi ba so da yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi ya rubuta littattafai manya-manya a cikin littattafansa akwai aljarhu wa ta'abi yana ɗaya daga cikin littattafai manya-manya na asali da ake tantance malaman hadisi da su waye za a karɓi hadisin su waye ba za a karɓi hadisin sa ba aljarhu wa ta'abi na ibn abi hatim abdurrahman ibn muhammad ibn idris babansa muhammad ibn idris sunansa ɗaya da limamu shafi وكاجا شيني وانا وبالسنة الجراء كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس تفصل إتا إتا سنة مزلسمة هي العروة الوثقى إتا شيئيا لن كرفي التي ليس تفصل ودا باعة تنكاتا باعة تنكا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك دون لا تيع ba ka da rigima da Allah ba ka da rigima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba za ka samu gurbataccen tunani a game da addinin ka ba Allah ya mu zama masu riko da ita aiki ne ja aiki ne mai wahala musamman a wannan zamanin kuma mazan sama ya faɗa cewa mutumin da zai rike ta to kalqadu bi alal jamrat kamar mutumin da ya riko da garwashin wuta ne haka za a koma annan manzo sun ya ce bada al-islam ghariban wa sayudu ghariban fatuba lil ghuraba addini ya fara baƙo. kuma zai kare a matsayin baku kai Allah ya tabbatar da aljanna ga mutanen da za a ganin su a matsayin baki sahabbai suka ce wa mani manil ghuraba'u suwaye baki sai ce alladhina yuhyuna ma mata min sunnati su waɗanda za su rika raya abin da ya mutu daga cikin sunnata alladhina yuhyuna ma mata min sunnati su waɗanda za su rika raya abin da ya mutu daga cikin sunnata kaga shi aiki hmm. وبالسنة الغراء كن متمسكا بسنة من ظن الله صلى الله عليه وسلم وشتك فراقل إنن كن متمسكا كذب من ركو لإتعب هي العروة الوثقى إتشي إجيا نمي كرفي التي ليس تفصم والدباء تنكاتا إن كي ركو لإتعب ذات التنكيبة كي ليس سادة كدع النبي صلى الله عليه وسلم أجلا الجنة تمسك بها مسك البخيل بماله kai ruku da ita irin yadda marowaci yake ruku da kudin shi wani ya ce min ya ce min wallahi shi in zai fitar da kudi ji yake kamar tsokar jikin shi yake fitar shi da shi yake faɗa mawa ke to kai ta addu'a wannan ba ƙaramin musiba ba ce ba ƙaramin musiba ba ce to ka zama kamar ya ka rika sunnan manzo ka kai wasa da ita ke amma sai ya makamanta maka waye ruku marowaci bi malihi da dukiyarsa eh? wa abba alaiha bin nawazifi sannan kai ruƙo da ita da fiƙoƙinka fiƙoƙi in an ce fiƙa su ne waɗannan haƙoran waɗannan wanda kake ɓalla rake da su da nanan da nanan su biyu ne su ne najiza ƙwara ɗaya najiza da yawa sai a ci musu an nawajiz manzala suna cewa ya abu alaiha bin nawajid ku rike su da fiƙoƙinku wasu sukan fassar annawajid da waɗannan biyan wannan da suna cirewa aka fizge su wani zubin kawai sai ka ga taho tare da wani abu amma wannan shine kafaffe kuma shi dabbobi ke da shi zaki najiz yake da shi najiza yake nawajiz yake da su damisa ba haka a cikin damisa damisoshi akwai wata damisa wadda za ka na ta kwara biyu ne ma kawai Allah ba ta da sauran kawai ga su nan wasu irin manya-manya wannan ganin ta ma kawai bala'i ne ko abubu to su ne na wajis in aka rike abu da su baya kudutuwa za ka gama ji haka take a sai ka ta juya da danginsu duk ma za ka gansu su wani haka da kai to wai nan ke aiki ba wai haƙoran gaban nan ba waɗannan na kwalliya ne su su waɗannan biyun na sama Allah ya yi maka su don kwalliya ne don kwalliya shi yasa da mutum aina ake gane giɓi ko ba nan bane sannan mushriya a cikin su take a tsakanin su take amma waje su ne na aiki su su ake fusgar abu da su su kuma a su, jam'u ce, tira ne su kuma su ne ake tauna da su kowanne da aikin shi amma waɗannan biyun da kake ganin su na gaba to kwalliya ne Allah ya halice su su zama zina ado ga mutum da su ake yin murmushi ko da su ake ɗaukan hoto <laughs> ko ba haka ba ne akwai malaman hoto a nan fa da yawa tamassak biha maskal bakhil bi malihi yace kai ruko da da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda marowaci yake riƙe dukiyarsa wa abba alaiha sannan kuma ka riƙe wannan sunan ta manzo Allah sallama ka kama ta bin nawajib da fiƙoƙinka taslamu sai ka zama ka kuɓutar lahira in kai huku da sunnan manzo Allah sama to manzo Allah sama zai ma shaida cewa ka zama cikin mabiyansa domin annabi sama zai ga ana kowa wasu Allah ta'ala cikin darajar da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam a filin tashi alkiyama kowane annabi da kowane mutum ma in ya tashi sai rika cewa nafsi nafsi kaina na sani kaina na sani ya Allah ka tsamar da ni shi ko manzo Allah ta sama ya gama da kansa da ya tashi kawai sai ya ce ummati ummati Allah ya bashi zamani ya bashi tabbas to da ka da ya tashi sai ya ce ummati ummati duk al'umma annabi sallama al'umma manzo sama al'umma ce kala biyu akwai ummatu da'awati akwai ummatu ijaba akwai al'ummar Allah ya aiko manzon sama duka duniya وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا إني رسول, رسول الله إليكم جميعا هذا جميعا دكا تدكا الأمة دنيا الأمة عن نفس السمني باعتبار الدعوة in an lura da cewa Allah ya aiko shi wajensu sannan sai ummatul ijaba ummatul ijaba ita ce wadda sai la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah tabi'an tattaye ta da manzo Allah sama a matsayin manzo to ita kuma ummatul ijaba din akwai waɗanda za a korewa su ne waɗanda suka kago abin da ba shi a cikin addini suka sa hadisi yana cin almuwaffa'u da sanadi sahihi a ya ce idan aka tashi sai ya rika cewa ummati ummati sai da aka fi ana tahowa ko sai ga wasu mutane ana kora su ana kora su al'umma ta ne fa su sai ya mala'iku sai su ce laisu ummata innahum qad baddalu wa ghayyaru wa ahdathu ba'dak sun yi abu uku sun jirkita sun canza sun kirkiro bayan baka nan sai su ne ce fa fasuhqan fasuhqan to canza su gada canza su gada ai can gaba da su annabi kuma da Allah ta'ala ya kushi bil mu'minina ra'ufur rahim amma ya ce fasuqan fasuqan gaba bala'i Allah ya tsare wada anka ma qad ahdatha an-nasu ba'daha wada anka ka guji ma ahdatha an-nasu ba'daha abinda mutane suka kago bayan sunna tana nan a matsayin faratta annabi sallallahu ya ce mana تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك تركتكم على المحجة البيضاء نابقوا أكن هنيا وتتك فراقل المحجة السنة هنيا هنيا فراقل درنت خمرانت لا يزيغ عنها إلا هالك ba wanda yake kakkace ma wannan hanyar sai wanda ya taɗi sai wanda Allah ya halakar da shi sai mutum ya zo daga baya kuma sai a kirkiro masa a kago masa a bashi abin da bashi a cikin addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a ƙara mai domin shi addini Allah ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum ma kamula fala yahtaju ila ikmali abin da ya riga ya cika baya bukata a cika shi wa atmamtu alaykum ni'mati wa ma tamma la yahtaju ila ziyadati Abinda kuma ya riga ya cika bam to ya buƙatar ƙari kaga shi ne abinda ya kamata mutum ya fahimta Da addinin da annabi sama bai yi shi ba sahabbansa ba su yi ba tabi'ansu ba su yi ba atba'u tabi'ina ba su yi ba wanda manzo sama ya musu shaida ta gari yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum waɗannan matakan guda uku duk abin da bai zama addini a zamanin su ba to bai kamata ya zama addini a bayan su domin su ne suke jin kanshin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan karnonan da baki ne in kan su ba a wuce shekara 300 ba kenan yau a kanin mu da waɗannan nan shekara 1100 da wani ana neman shekaru 1200 mai rai na zai gani yan kananan yara ko wannan cikin ma kaɗan ne duk za mu ci cika waɗannan mu. a ce an shiga shekara ta dubu ɗaya da ɗari nawa da ɗari hudu da hamsin ku a da ɗari biyar da ɗari biyar cif sai Allah tsoron hmm. nawa yanzu da arba'in da biyu tsoron hamsin da takwas to wasu da yawa wasu za su gani masu nan sai ban san kai insha Allah ba zan kai ba wada'an kama ahdathan nasu ba'daha ka tsala abinda mutane suka kago bayan sunnan manzon Allah sallama famarti'u hatika alhawadisi kaga wajen da mutane suke tsalle tsalle a wannan wuraren da aka ababan da aka kago in an ce marta'u almarta shine wajen da ake tsalle tsalle ai dabbobi za ka ga suna tsalle-tsalle absilhu ma'ana gadar. sai ya ce yarda wa yal'abu abin da ake ce ma'arratu ya fi wasa shi ne tsalle-tsalle ya fi wasa in aka ce allahi to su tari ana yin sani da wata manufa amma arratu to ana yin shi ba manufa shi yasa kiristoci rat'u suke yi suke yi ba sannan dabbobi rasu suke irin tsalle-tsallen nan da za ka ga dabbobi suna sai ga uwa ta maɗan haka wani zuwa ko ba ku ganin su tumakai sai sai wani haka sai zai wani tsalle ko duk shi ne rasu eh. to kaga annabi yusuf alaihi salam yan uwansa da suka zo wajen babansa suka ce a bashi shi su tafi da shi arsilhu ma'ana gadan baba ka ba mu shi mu tafi da shi gobe yarta tun da shi yaro dan karamin yaro ne shi sai ta tsalle-tsallen shi tare da dabbobi wa yal'ab kuma yi wasa shi ba haka ba ne to kaga rasu kenan sannan wancan shaidani wani shaidani yana waka yana cewa fa tsauran tarani fil masajidi raki'an wa tsauran fa inni fil kanisati raki'u wanda yake cewa shi duk abin da kaga yayi addini yace fa tsauran tarani fil masajidi raki'an yace wata rana zaka iya gani na a masallaci ne ruku'u amma wata rana wa tsauran fa inni ta kanisati Ya ce wata rana kuma za ka ganna a cikin coci ina ta tsalle tsalle duk addini nake in ji shi to kage rasu shine tsalle tsalle mara manufa shine rasu abi ya kai ma mutum kawai shi da'i ya zai ya more shi na ke shi mushi rasu to kaga fa marti'u hasita fa marta'u ta wanda da mutane suke tsalle-tsallen su a cikin ababen da aka kago musu aw khamu wallahi waje ne mai guba iskan wajen guba ce abin da aka kago aka sa shi a cikin addini bid'a ce nan ko mm. guba ne kuma duk wanda ya sha za ta iya halakar da shi za ta iya halakar da shi to daga munan abin sha ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare sai ce wa hayyi jawaban inda ma tasma'u nida min Allah wa hayyi jawaban ka tanaji tambaya ka tanaji amsa tun a duniya inda ma tasma'u nida a lokacin da zaka ji kira min Allah daga Allah Allah zai yi kira yawmal ardi ranar da za a bujiro mutane a ce ma za a jabtum me kuka amsa bihi rusuli ga manzanni na lamma a taukumu a lokacin da suka zo mu fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtum al-mursalin kaga Allah zai wannan fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim Allah ce wallahi sai mun tambayi waɗanda muka aiko musu da duk nan sai an tambaye mu tambayar ita ce wa yawma yunadihim ranar da Allah zai kira mu dukkan mu yace ya ayyuhan nas ma za ajabtumul mursalin me kuka amsa wa manzanni na da suka ba ƙarya kuma ranar al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim ko wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun fa ba harshe ba ƙarya ranar hannu zai yi magana duk da gaɓoɓi za su yi magana fata ma za ta yi magana wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu anfaqana Allahu alladhi anfaqa kull shay wa huwa khalaqakum awwala marra fata fata jiki to za ta rike magana Fata jikin mutum kage to shine wa hayyi jawaban ka tanaji amsa inda ma umni da lokacin da zaka ji kira min Allah daga Allah yau mal'arzi ranar da za a bujiro da mutane a bujiro da ayyukansu ma za a jabtu mu usuli ne kuka amsa ma manzanni na lamma a tauku mu a lokacin da manzanni na suka zo muku biski an wannan tambayi malamai suna cewa su za a yi ma mutane su'alu tawbihin wa tasri'i su kuma manzanni za a musu su'alu tasdikin wata ne za a tambayi manzanni tambayar da Allah zai ma manzanni tambaya ce ta gaggata su e tambaya ce ta gaggata su misali ɗayan kaji sun sai su tafi gona sai ɗaya ya tafi ɗaya kuma ya ƙi tafiya sai aka zo lokaci dare yamma ta yi kai ma ka je gonar kai aiki ku biyu daga kai sai shi ɗayan na kirkir shi kuma ɗayan ya tafi can inda ya tafi shi ya sani so da sai ka zo ka zaunar da su sai ka ce ma wanda ya je wani kai ka je gona ka sha aiki ko shi kuma wannan sai ka ce masa wani ina ka tafi kaga wancan wani ka je gona ka sha aiki abinda zai biyo baya shine ya ce Allah ya maka albarka Allah ya ƙara taimakonka Allah maɗaukacin sarki yadda ya sa kamun biyayya kai ma Allah ya baka wanda za ka ma biyayya ka ga nan ke shi kuma wancan da aka ce kai kuma ina ka je هذا سؤال تكريع وتوبيخ tambaya ce ake masa an san bai je ba amma ake tambayar saboda a walakanta shi a tuzarta shi to duk wanda bai bi manzanni ba tambayar da Allah zai masa kenan ma za a gabtumul mursalin me kuka amsa ma manzanni na kun zazzage su kun ce mahaukata ne su kun ce mawaka ne su kun ce matsafa ne su eh kun ce a ai wasu ke karantar da su su koya musu abin da suke faɗa muku to kaga shi ne wannan Allah zai tambayi kowannen mu waqifuhum innahum mas'ulun za a ce a tsaye da su za a musu tambaya kowa sai ya amsa tambaya Wanda ka ba mu ikon amsawa faman yakun ajaba siwahu sawfa yakhza wa yandam wanda ya kasance ya amsa sabanin amsa ma manzo cewa ya amsa ma manzanni ya yakhza da sannan zai taɗi wa mu kuma ya dana sani duk wanda bai amsa ma manzanni kiransu ba to a filin tashin alkiyama to ranar lahiran nan ranar kunya ce a gare shi kuma dama Allah ce zalika alkhizyu alazim wannan ita ce wannan ta ita ce babbar taɗewa. in kana neman khizyu alhizi taɗewa ta ƙarshe to ta ce taɗewar lahiya Allah ka raba mu da ita wa khudh min tuqar rahmani azama junnatin li yawmin bihi tabdu iyanan jahannamu wa khudh mintuƙar min rahmani daga cikin biyayya ga Allah da tsara dokokinsa shine tuƙa abinda zaka tsara kanka da shi daga azabar Allah junnatan ya zama a'zama junnati a matsayin mafi girma na garkuwa garkuwa babba ai garkuwa ita ce abin da ake amfani da da shi a yaki domin kare kai junna ce kaga wani zubin akan ce ajira ajiru ajiru in riga ce silke ce ba in ya kasance silke sai a ce girkin jam'in sai a ce duro wa hituhu duru'an sa'ibatin فكانوها ولكن للأعادي هذا أما جنة جوكوا إتركي تأكي هكا إن أكا كاما متن ساراتي هكا في أساريتا إتكما داما كارتي نيكا كارفا سيدي أزقارام ونزمين إذن تقوم من ساران بيدا كارتي وشي زي لوي shi zai launi shi kuma wanda ya kara kansa daga juna din to sai ya zama ya tsira to karɓi taƙawar Allah bin dokokinsa nisantar ababen da ya haramta a matsayin garkuwa ai shi ne Allah ta'ala sai ka jina ta fattakun narar da ci u'iddat lil kafiri ku sanya ga kariya ku sanya garkuwa a tsakaninku da wannan wutar da asali Allah ya halicce ta ne don kafirai wallahi Allah bai halicci wuta don asali don musulmi ba Allah asali ya halicci ta ne don arna to kai ya za ka musulmi ka yadda ka shiga fattakun naran da ci wa'idda lil kafiri kafirai aka tanaji wuta don su to ya za a musulmi ya zai je fada ciki kaga musulmi ya kamata sai dai ya hango wuta ne ya hango 'yan cikinta amma ba wai ya shiga ba amma Allah ya wasu sun shiga Allah ka tsare da ba ta jin magana wa khud min tuqar rahmani azama junnati karqa daga cikin tsara dokokin Allah karke tsara dokokin Allah a matsayin azama junnatin mafi girman garkuwar da za ka yi amfani da ita yaumin don wani ne tabdu bihi jahannamu iyanan jahannama za ka bayyana in ka je da mazo suna yake siffanta jahannama mala'iku za su zo ka suna rike da ita tana fusga suna fusga tana fusga suna fusgarta ka gani mala'ika ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala zai iya sa fiffikensa ya juya duniyan nan akwai mala'ikan da yake da kafakai ɗari shida kamar sai na jibril alaihi Hadithi hadisi sahihi mazan sun ya ce walahu sittu mi'ati janah ya ce na ga mala'ika jibrilu ido da ido a asalin halittarsa da Allah ya yi yana da fukafukai guda ɗari shida to fifikansa ɗaya zai sa kawai ya juye duniyar nan to amma mala'iku sai adadi mai yawa alai hatis aka ashar mala'iku goma sha tara su za su riko jahannama tana fizga suna fizga guda goma sha tara alai hatis aka ashar su sha tara tis'ata ashar amma kuma duk da haka tana fuzgata suna fuzgata kaga ba wajen ba wajen wasa bane shi yasa sai ga mutane wai ana ma mutane wani kilif wai ana sa wai wai ga wuta ga tana tana zubowa wannan wasa ne jahannama waje gani ai yadda qur'ani da sunna suka siffanta maka jahannama ya fi wani ya zo ya maka comedy kai ya fi wani ya zo ya maka drama ba comedy ba tragedy ya ci ba zai yiwu ka ce wai ga yadda wai wani ya ce maka zai iya siffanta maka jahannama ba a yi wai fim ɗinta wasa ne wannan jahannama duk yadda kake tunaninta ta fi ƙarfin haka ta fi haka alaiha tis'ata ashara min al-mala'ika mala'iku goma sha tara haka qur'ani ya ce su za su rukuta amma mazan sama ya ce tana fuskarsa suna fuskarta ka tanaji abinda za ka yi iyanan kuma kowa zai ganta kaga tun daga na wani zai narki yanzu yara tana fitowa da bulala wani ya riga ya gama ku wani su ma yake akwai yaron da ya ga bulala an zo da ita murtikekiya wallahi sai ya ɗauke wuta wayun sabu za ka ji su min fauki matsiha za a zo a sanya wannan gada ita ce sirari ko shi ne shi ne aljisar gada min fauki matsiha a saman bayan jahannan Allah ta'ala ce wa in minkum illa wari duha kuma kowa sai an sa shi ya gangara ya wuta hanya sirari kwara ɗaya za a ce kuma kowa ne fahawin akwai wanda za a ya rufta cikin jahannama wa makhdushu akwai kuma wanda duk za a yi ya kushe shi saboda tana da kalali kalali su ne irin karafan nan da ake sama gida a zagaye to su kuma waɗannan kalalin din na jahannama dama da hauni kuma suna motsi shi kuma ɗan adam za a ce ya bi ta saman siratin nan to waɗannan karafan za su ka masa farmaki in dama yana da nau'ukan sabo a duniya duk sai an yayya kushe shi amma ya sha da kyar na hu eskel ya sha da kyar wa najin musallamu akwai kuma wanda zai kubuta ya tsira Allah ka samu cikin wani zai zo ya wuce kaman kyaftawa haka mai ma sai ya wuce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani kuma zai zo ya wuce kaman iska kaga kyaftawa ido ai tafi iska kyaftawar ido tafi iska sauri to wani kuma zai zo ya wuce shi kuma kaman iska wani kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karikabil ibil kaman irin abin da keken da ake sa ba raƙuma keken raƙumi da ake sa a zuba mashi kaya kaga bai da sauri sosai wani kuma zai tafi a rarrafe wani a kwanci haka zai tafi wani ya faɗi ya silmiya amma kuma sai Allah ta'ala ya sake sa a dawo da shi a ce ci gaba da jarabawa ta haka zai kai kafin ya kai ya biya ya ya kushe kansa ya ji ma kanshi ciwo don aka kai shi sai ya tsaya a wani waje kafin ya shiga aljanna sai a wanke shi likitocin lahira sai su magani a sassa mushi ayodin a sassa mushi duk abubuwa daga nan kawai shi kenan sai ya shiga aljanna ta bayan ya gama shan wahala kaga duk ba za ka yi fatan ka zama cikin waɗannan ba na ƙarshen wa ya'ti ilahu alalamin li wa'dihi sannan ubangijin halittu zai zo li wa'dihi ga alƙawarin nan da yi Allah yi alƙawarin zai zo yi hisabi fa yaftilu ma bainal ibadi sai ya raba tsakanin abin da ke tsakanin shi wa ya hukumu kuma ya musu hukunci Allah zai zo Allah madaukakin sarki ya ba mu labari wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah ta'ala zai zo zuwa da ta cancanta da shi domin ya zo ya hukunci a tsakanin bayan a rarraba hukunci dan aljanna ya tafi dan wuta ya tafi wal iyazu billah wanda ya zalunci wani a karɓa haƙƙinsa a mayar masa a karɓa wanda aka zalunta daga haƙƙinsa daga wanda ya zalunce shi wa ya'khudhu lil mazlumi rabbuka haqqahu sannan Allah ta'ala zai karɓan ma wanda aka zalunta haƙƙinsa ko ne haƙƙi ko mun kankanta wannan haƙƙin ma damar mai haƙƙin bai yafe ba to sai Allah ta'ala ya karban masa haƙƙinsa kuma alhasanatu was sayyi'at za a yi domin lokacin baka da komai baka da gida balle a ƙwaci ba ka da fili balle a ƙwace ba ka da mota balle a ƙwace duk ba ka da su za ka zo ne buhman sahabbai suka ce wa mal buhu ƙala la shay ala za su zo ba su da komai ce ya nana ita ce ya za a yi hukuncin ce na ma hiyar hasanatu wa sayyi'at ai munanan ayyuka ne da kyawawa za a didi ba a rarraba a rarraba yasa kakai zalunci in ka duniya maka Allah ya isa saboda ka samu matsayi wallahi kuka ya kamata kai ko ɗan express ka ɗauka kuka yi ciniki da shi da kuka yi ciniki da shi ashe bai gane wajen ba ya ce zai kai ka a ɗari biyu yana zuwa sai ga wajen ya kai ɗari biyu da hamsin ce ai banza ta ya kai haka ba cika mushi hamsin sau kakka bari ya ce maka Allah ya isa ko a zuciya shi balle har ya furta ya ce ma Allah ya isa duk da wasu su ba su jin magana su ma abin da suke ba daidai ba ne ai bai kamata ka shiga ciniki ba baka san abu ba amma kai da kai da ka ji zai ma Allah ita ka yadda ka bashi in shi ya zalunce ka ya tafi shi da Allah gara ka tafi a matsayin mazlum da ka tafi a matsayin zalim ka je ka yadda a zalunce ka amma kai ka kai zalunci da kowane haƙƙi ko mun kankanta su sai ka maida la tu'addun al-huquqa ila ahliha يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء haddabo bi sai an yi hukunci a tsakanin su da dabba mai kaho a duniya ta tafi su yi dabba da ba ta da kaho to ranar lahira ita ma dabba da ba ta da kaho Allah zai sa mata kaho ya ce ta rama in suka rarrama to daga nan sai a ce su tafi su zama kasa sai su zama kasa shi kenan sakamakon su domin su Allah ta'ala bai halicce su dama don su ji daɗi ba a lahira ya halicce su don jin daɗinmu ne a duniya sannan kuma a lahira ma za zamu akwai dabbobin aljanna akwai dabbobi a aljanna duk dabbar da kake son santa a duniya za ka biya ganin ta aljanna in ka ce kana santa a cikin aljanna Allah zai maka ita in ka ce mage kake so sai a baka mage dabbar da ka ce kana so in ɗawisi ne akwai in barewa ce akwai in mariri ne akwai duka wa ya akudulil mazlumi rabbuka haqqahu rabbuka ya akudulil mazlumi haqqahu ubangijin ka zai karɓama wanda aka zalunta haƙƙinsa fa ya busa abdin ya taɗewa da azaba za su tabbata ga wani bawa lil khala'iq yazlim yana cutar da bayan Allah duk wanda ya zalunci bayan Allah maɗaukacin sarki da Allah ke kishinsu ka zalunci su to ranar lahira Allah maɗaukacin sarki zai fitar musu da haƙƙinsu sannan kun san zalunci wani zubin shaidan ne ke sawwala ma mutum shi shaidan misali a gwamnatota zalunci irin na shugabanni da suke musamman a irin wannan zamanin namu da kuma ake kafa dokoki kun san akwai dokoki da yawa da muke da su a najeriya turawa suka mana su kuma sun yi su ne na zane. mu kuma yanzu an ce mu yantattu ne muna cin gashin kanmu ne muna da majalisu kamata yi duk 'yan majalisa su ɗauko irin waɗannan tsofaffin dokokin sai su kore a yi sababbin dokoki waɗanda suka dace da mu amma sai a zo a samu su shugabanni sai su ce waɗannan tsofaffin dokokin su za su riƙa ɗaukowa su riƙa ɗabbaka su a yau hmm. lokacin da turawa suka zo suka yi waɗannan dokokin 'yan najeriya ga baki ɗaya adadinmu a lokacin kila mu miliyan goma sha wani abu miliyan goma sha wani abu in mun yawa ka ce an yawa an yawa ka ce mun kai miliyan hamsin to yanzu ana lissafin mu miliyan ɗari biyu ne tsakani da allah dokokin da aka yi su a zamanin da ake da mutane miliyan hamsin za su ɗabbaku a cikin mutane miliyan ɗari biyu ya kamata a ce waɗannan dokokin su ne har su to muna da dokar da a najeriya an kafa ta 1922 1922 kai akwai wanda suke ma kafin wannan lokacin yanzu dokar corona dokar da ta ba shi wagabanni su kulle mutane a gida doka ce da turawa suka kafa ta in ban manta ba an kafa ta 1920 da wani abu to muna da dokar da ake aiki da ita tun etin eh, wani abu tun zuwan turawa Legas, kai kafin ma su shigo garin Legas tun a badagir tun suna badagir ya yi a badagir suka fara zama lord lugat ai a badagiri ya fara zama badagiri kuwa ya fi bodan mace tsakaninmu da kwatanako mm. nan ya fara zama tun a nan suka yi waɗannan dokokin to har yanzu suna nan waɗannan dokokin ana aiki da su a najeriya sannan na biyu wasu dokokin na sojoji ne dikiri ne har yanzu kuma su ne dokokin suna nan har yanzu da dikiri ake aiki dokar soja sai ga doka 1990 1991 zamanin waye zamanin wani shugaban kasa ne soja ko kaga 1995 zamanin wani soja shi ya wannan doka a zamaninsa aka yi doka to yanzu tun da an ce ana da yanci kuma gwamnati ake ta yanci ta duk waɗannan dokokin kamata ya yi a ɗauko su sai a gyara su misali sai a ce ga wata doka da ta ba wani mutum fili abin da ya kamata ya a wajen wai an bashi ya jami'a daga baya shi kuma da aka bashi wannan wannan filin sai ya gabari ya rarraba ma mutane mafi yawancin su kyauta ya ba su ba sai da waye ba sai ce wai za a busa unguwan nan gabaki daya ko kuma a zo a gina university ita kuma wannan university wanda zai gina university ya mutu ma wanda asali gwamnati ta yanka masa wannan filin yanzu bai da rai tsakani da Allah yanzu wannan ta dace ya dace da abin da ya dace da hankali ya mutu fa shi da gwamnati ta bashi filin kuma ta bashi ya mallaka tsaki ya bi duk ka'idojin da ake bi na mallakar wannan dajin amma da sunan zai yi university daga baya sai ya gaba zai yi university ba sai ya raka ba mu mutane waɗannan filayen wasu ma duk kyauta ya ba su sai a zo yanzu a wannan rayuwar tamu da muke ciki wani ya gina gidan shi shekara goma wani ya yi shekara ashirin wani ya yi shekara talatin sai a ce an kwace wannan gwamnati za ta kwace wannan filin da ta bada ko kuma a zo a university matacce ya taso daga kabarin ke university ko kuma duk waɗanda suke da gine-gine a wajen sun yi asara gwamnati ba za ta biya su ko sisi ba alal akalla akwai mutanen da suke rayuwa a wannan unguwar dubban ɗaruruwa tsakanin mutum da iyalansa akwai tashin hankali a cikin wannan ko babu tashin hankali to rayuwar da muke ciki kenan a Najeriya akwai ban mamaki a ciki dokoki ne na zalunci kuma an san waɗanda suke aiwatar da waɗannan dokokin wallahi da za ka keɓe su za ka faɗa maka cewa waɗannan dokokin ba namu ba ne ba su cancance mu ba dokoki ne na turawa kuma a ƙa'idar doka ba ka kafa doka sai ta dace da mutanenka duk dokar da za ka kafa filosofin doka shine sai ka kalli ɗabi'ar mutanenka duk doka in za ka kafa ta sai ka kalli ɗabi'ar mutanenka yanzu ya za ka zo ka ce misali a dokar filaye yanzu ka zo ka ce za ka irin dokar da ake da GRA har GRA ta canza lokacin muna yara GRA in muka shiga tsakanin gida da gida sai ka samu fegi goma kuma gwamnati ta hana da a gini a cikin saboda ana son shan iska bature shi bai san makwabci To amma daga baya ne aka dawo ana yi layout ba a yi da lungu ba ma me layout ko lungu ba a yi daga bari ba wani ya sa katanga wani ya sa katanga wani ya sa katanga a tsara unguwa ta tafi haka a haɗe a manne haka GRA take ba dokan mu bace dokan bature ce shi bai san makwabci baya son ya rika jin wani abin da makwabci ko ka zo ka ce kai makwabci shi ne ba abun kowa da kowa kawai nafsi nafsi to shi shine adalci in an tashi za a kafa doka a kalli ɗabi'un mutane a kalli irin rayuwar da suke a kalli auza'u irin nasu yanzu zariya za ta wallahi zariya ba za ta zama landan ba har abada har abada zariya ba za ta zama landan ba na yi rantsuwa da raina ba zan ce insha Allah ba kuma ba ɗabi'un mu ɗaya ba ba hal ba tsarin mu ɗaya da su ba zari ba za ta taɓa zama London ba ba za kuma ta zama Paris ba halayen mu ɗaya da su mu musulmai ne su kafirai ne ta za a ce za a mai da Lagos na zari ta zama London ba za ta zama London ba tsare-tsaren gine-ginen mu ba iri ɗaya ba tsare-tsaren zamantakewa mu ba ɗaya ba ne komai namu ba iri ɗaya ba ne daban muke da su to kaga abin da ya kamata a mu'amalance mu yadda muke mu abin da yake kuma na laifi ba laifi ba ba zalunci ba a hana mutane su duk abin da ya kasance na tsari ne amma tsarin da ya dace da mutane to ba laifi ba a kawo kuma a karantar da su kuma a bi su a hankali haka ake doka in za a kafa doka to sai an sanar a ƙa'idar dokoki a najeriya wannan najeriya ta mu ba wata ƙasa ba in za ka kafa doka to bayan an je majalisa an mata karatu na ɗaya an mata karatu na biyu an mata karatu na uku to za a ba kwamitocin da abin ya shafa kuma su je su yi nazarinta sannan kuma a sake zuwa a sake tattaunawa kanta sannan a gayyato 'yan jaridu sannan kuma a gayyato hukuma wacce gwamnati ke kafawa ta wayar da kan mutane su kuma su ɗauki gabarin yi ma mutane bayani doka kaza za a kafa ta doka kaza yanzu muna da dokoki a najeriya sun fi dubu ɗaya mujalladai da muke da kuma dokokin najeriya laws of federation sun kai mujalladi nawa in ban zama wahiri ba sun kai yanzu mujalladai wajen 500 kai ka san da turanci kuma aka rubuta duk dokokin najeriya ne kuma za su yi aiki a matsayin a kanka kai dan najeriya to waye san su ku je ku tambayi lauyoyi za su ba ku labari mujalladai sun kai 500 ba kowane lauya ma ke iya siya ba sai babban lauya wanda ya zama jan wuya shi ne za ka je library shi ka ga wannan Lords of Federation ɗin suna da yawa kuma kullum ƙara yin su ake amma ɗan Najeriya guda ne sun sannan kuma waɗannan dokokin ana son a sa su a yaren da mutane suke fahimtar su duk doka yanzu dokar titi ka ɗauko dokar titi dokokin da suka shafi titi na tuce tuce mutane nawa suka san dokokin titi kaga ne wannan so da haka akwai zalunci wani zubin a cikin dokokin da ake kafawa kuma an sani amma za a fake da doka a zalunci bayan Allah amma doka an sani wanda yi ta zai iya canza ta ko waɗanda suka yanzu ba su da kai Allah ya baka ikon ka canza ba ta dace da al'ummar ka ba zalunci ne zahiri a cikin doka to abin da yake kanka ko kai dan majalisa ne ko kai shugaban ƙasa ne ko kai gwamna ne ko dokokin da ake yinsa a ƙananan hukumomi a kau da waɗannan dokokin a kawo dokokin da suka dace da rayuwar al'umma suka dace da ɗabi'unmu mu baƙaƙen fata ne dokar bature fari ba za ta mana ba mu muna da addini muna da addini muna da al'adunmu namu waɗanda muke girmama su muna da abin da muka gada daga iyaye da kakanni ina ce duk wannan abubuwan ana ana a cikin al'umma su ya kamata a tsaya a kalla sai a kafa dokokin da za su zama sun zama rahama tausayi ga bayan Allah amma duk wanda ya zama bai yi haka ba to sayal anhu tarihi tarihi zai tsine mai albarka kuma za a kai lokacin da wallahi tallahi tarihi shi bai yafiya in kai abin arziki wallahi tarihi zai rubuta in kuma ba kai abin arziki ba wallahi tarihi zai rubuta to da ka yi kokari ka sajjala ma kanka ka rubuta ma kanka tarihi na arziki in ɗan baya sun zo su sama albarka ba su tsine ma ba Allah shirye mu Allah ganar da mu kaga shine wa ya'khudhu min mazmumi rabbika haqqahu fa ya bu'sa 'abdi lil khala'iq ya bala'i da azaba da tadewar mutumin da zai zama bawan Allah ne shi amma kuma yana cutar da halittun Allah Allah kada ka sa mu cuci ko da dabba ko ƙwaro duk wanda ya zama yana da wani haƙƙi a kanmu ya Allah ka ba mu ikon saukewa kafin mu mutu wanda ko ba mu sani ba ya Allah mu rubuci ka bashi shi ikon ya yafe mana sannan kai ka yafe mana wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh